daidai da sha biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da biyar sha uku ga watan disamba ko shekara ta dubu biyu da biyar insha Allah muna karatun littafin riyadu salihin wannan shine kasar na biyu daga cikin jerin biyar kasusuwan da ake karatu na uku afwan wannan shine kasar na uku daga cikin kasusuwan idan jama'a ba su manta ba muna ƙarƙashin babi na farko na wannan littafi babu ikhlasu wa ihbarin niyya fi jami'il a'mali والأقوال والأحوال البارزة والخفية akwai wata kalma guda ɗaya wadda muka ga kamar ƙari ce a cikin hadisin nan amma asali ba ƙari ba ce hadisi na takwas hadisin abu huraira wanda yake rawar muslim a ƙarshe da yake walakin yanzu ila qulubikum wa a'malikum ne wa za ku ta jin irin waɗannan daga muskar da nake karantawa saboda muska ce muhaqqaqa wato muska ce wadda aka yi editing ɗinta saboda haka an yi kokarin komawa zuwa asalin littattafan da nawawi ya ɗibo waɗannan hadisai ana gano asalinsu wasu wanda yake eh, garin ɗabi'i garin bugu an samu ƙari sai a gyara garin rabi sai a zama duka ne sau da haka za ku rinka jin irin wannan insha Allah ta'ala muska ce wanda za ku ga gata maktabatu daris safa suka yi ta suka ce tab'atul jadida munaqaha مشتملة على تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وتعليقات العلامة محمد بن صالح الأثيمي رحمه الله تعالى to alhamdulillah in ba manta ba muna magana akan babin ikhlasi jama'a duk abin da za ka yi don Allah shine makasudin wannan babin duk abin da za ka yi don Allah kar ka yi saboda wani ya ji daɗi kar yi saboda wani ya ji zafi yi saboda Allah ina fatar mun gani hadisin ƙarshe da za mu karanta a wannan babi shine hadisin abdullahi da umar a inda malam yake wa an abi abdurrahman abdullahi ibn umar ibn al daga baban abdurrahman abdullahi dan umar dan khattab radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su ana da abdullahi da umar din kala yace kalma Allah ya yarda da su da Hausa kana iya fassara ta haka kana kuma iya cewa Allah ya kara musu yarda Allah yarda da su addu'a ce Allah ya kara musu yarda karin neman yarda don dama Allah yarda da su da cewa radiyallahu anhu wa radu anhu قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي من الله أنا cewa ثلاثة نفر ممن كان قبلكم wasu mutane guda uku daga cikin mutanen da suka rayu kafin ku sun yi tafiya hatta awa humul mabitu ila gharin har sai da lokacin bacci ya yi musu sai suka cike suka tsaya a cikin wani kogo cave wato tafiya ce samari guda uku suka yi suna cikin tafiya kamar yadda cikakkiyar wayar hadisin ta bayyana sai yadda suna tsakiyar daji ga dare ya yi ga hadari ya taso kuma babu gida gaba babu gida baya sai suka rasa ina za su fake wa dare da hadari da ya taso sai suka ga wuri mafi kusa shi ne su shiga cikin kogon wani dutse sai suka shiga cikin wannan kogon shi ne annabi ya ce waɗannan mutane guda uku daga cikin mutanen da suka rayu kafin ku sun yi tafiya har lokacin kwanciya ya musu sai suka shiga wani kogo ila gari fa mu sai suka shiga cikin wannan kogon San hadarat sakharatun min aljabal sai kuma wani dutse ya gangaro daga saman wannan dutse aljabalu shine dutse wanda ya zama kafaffe sakharatin kuma anan shine dutse wanda yake wanda zaka ga kamar an dauke shi an ɗora shi a saman dutse dan karami haka sai wancan na sama sai gangaro sai zo sai ya rufe wannan kofar kogon gashi kuma mutanen nan sun shiga ciki da daddare ba wanda ya ga sanda suka shiga balle ka musu taimako ruwa ya sakko sannan gashi tsakiyar daji ne wannan wuri shine bahaushe yake kira ihun ka banza amma a musulunci ba za a ce ihun ka banza ba saboda duk inda musulmi yake akwai Allah to tunda akwai Allah ba za a ce in ka ce wayyo Allah Allah baya jin ka ba sai dai a ce anan amman yajibu amman yajibu al-mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al a ilahu ma Allah halin ibtirar halin irin wannan larurar anan babu shakka Allah ne kadai yake jinka don ma'anar wannan maganar anan ko ka ce wayo ba wanda zai je ka ko ka ce ku kawo gudunmawa ba wanda zai je na ɗaya dai kogo ne cage na biyu da daddare na uku ruwa ya taso na uku na hudu gashi a tsakiyar daji ba wanda ya san da kai in ma har mutane na wucewa dare yi. ruwa ya taso sannan kuma ga dutse karami ya taso ya rufe kofar kogon ina son mu rinka auna karatun da muke yanzu da yadda mutanen da suka rayu da kuma me suka nema ya zama musu mafita mu ma a yanzu da mu mafita yanzu kowa ka taba yana cikin matsala amma matsalar da kake ciki ba ita ce matsala ba sai ka kasa gane hanyar da zaka fita ita ce matsala jarabawa kan matsala ce idan ka fahimci tambayar ka ci rabin matsala to amma ka kasa amsa tambayar kuma fa ta fi duk sauran matsalolin ka karanta ka gane amma ka kafa amsawa فانحدرت صخرة من الجبل فصد عليهم الغارة sai wannan dutse da ya gangaro karami daga sama sai toshe kofar kogon faƙalu yanzu sai suka kira mitin isu isu kenan a zo a yi taro taron fidda kai sai suka ce innahu ku sani da cewa لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم ba abin da zai kubutar daga wannan dutse sai dai ku roƙi Allah maɗaukakin sarki da kyawawan ayyukanku kun ga fa'idar a karantar da mutane tauhidi ke duk inda kuka je kuka samu mutane karatun farko wa'azin farko da'awar farko da karantar da su ku karantar da su su san Allah sannan ku nuna musu duk abin da ya same ku ku kira Allah annabi ibrahim bukhari ya rawaito hadisin shi yi tafiya da matar shi sai isa wani ƙauye ƙauyen da sarkin garin duk sanda almuru ta yi sai tura a je nemo mishi matar da ta fi kowace kyau a kawo ko matar wace ce ko yar wace ce sai aka je aka kamo annabi ibrahim sai aka zo aka aje shi da shi da matar shi a wakil kenan na sarki sai aka ce ga wani mutum bako ne an kamo shi sunan shi ibrahim matar shi ta fi kowace mace kyau a garin nan sarki ya ce me ake jira a kawo ta mana aka je aka kamo matar annabi ibrahim lokacin da ya ga an ajiye su sai ce to ki sani da cewa na faɗa musu ta cewa ke ɗar uwata ce ban ce ke matata ba ce to kar ki je a tambaye ki ki ƙaryata ni sai a gane na yi ƙarya amma annabi ibrahim ba ƙarya ya da ya yi tauriya ne ina eh, ya tauriya shi ne ka faɗa abin da yake kai ka san gaskiya ne amma shi ne fahimtar ka yana fahimtar ka contrary to abin da kai kake sani ma'ana ya uwar shi ce a lokacin duk duniya ba wanda ya da annabi ibrahim sai ita don haka ita kadai ce ƴar uwar a cikin addinin Allah ke don haka da aka kama ta aka tafi da ita sarki ya saka ta a ɗaki ya kulle da ta ga ya shiga yana shirye-shiryen zai zo ya lalata da ita nan da nan sai ta tashi ta alwala nan da nan sai ta sallah raka'a biyu sai ta ɗaga hannu ta ce ya Allah saboda imani da nai da kai kuma na kare farji na tun da nake wani ɗa namiji bai taɓa sani na ba sai mijina ibrahim ya allah karka bar wannan kafiri ya tona mini asiri ya ci zarafi na yana taso mata sai ya faɗi sumamme yana shure-shure sai kuma ta ji tsoro ka da mata ke kika yi addu'a wani ya ce ke saliha sai kuma ta ji tsoro to me yake faruwa ne kuma na fatar mun da afwan tsoron nan da ta ji sai ta ji tsoro da ta ji tsoro akan addu'ar da ta yi ita ta kama shi kan shi ya faɗi yana shure shure sai kuma ta sake daga hannu ya Allah in na mutu kuma sai a ce ni na kashe shi ya Allah ka sake shi sai wasa ki ai da sai daddara ko amma sai sake tafiya yana shirye shirye sai ta sake sai da suka yi hawa uku sai dai kira yaran shi ce wannan aljana kuka zo min da ita shine sai ya dauki baiwa mai suna Hajar sai ya bata wanda muke cewa Hajara sai ya bata da ta koma sai ta cewa annabi ibrahim alam tara anna allaha akhadha al-kafira wa akhdamana bi amatin baka ga Allah kunyata kafirin nan ba kuma gashi ya bamu ma baiwa ce mana aiki Kuma sun ci riba ce ita ce ta tafi ya tafi da ita da ta ga sun daɗe ba su haihu da annabi ibrahim ba sai ta ce to wannan baiwa kamar da ita ta zama sadakar ka mana baiwar ka kwarkwara ka rinka saduwa da ita ko za mu samu ɗa ta hanyar ta a lokacin ba ta kishi ba ita ta bayar da ita ta zama kishiyar ta kenan to amma da ta ga ta samu ciki kuma sai ta fara kishi shine sai ita wannan hajar sai ta ɗaura majanyi sai ta sake shi a baya yana zuba ta kasa don in an shigo gidan ma a identifying ta ita fa bai wace ba wata ita ce madar din gida ba gashi ita ne aiki ce ma har majanyin ta ma yana zuba a kasa amma da uwar gida ta yaji yaji mai karfi ta sha yaji dole annabi ibrahim ya ɗauke wannan baiwa da ita da ɗan da ta haifa Ismail ya kai ta tsibirin da aka sani da makka a yau da ita da Ismail ya aje su daga ita sai butar ruwa sai gwangwani cike da dabino da ya ajiye ta sai juya ya tafi ya ba su ta yi magana ya Ibrahim ya Ibrahim bai kula ta ba sai ana uku da ta ce ya Ibrahim Allah ne ya ce ka kawo mu nan ka aje mu sai juya ya ce eh sai ta ce na yarda da Allah Allah ba zai ci amana ta ba kun da yadda yau dukkan mu albarkacin ta muke yau kowa so yake je maka ya sha ne ya sha ruwan zamzam wace ce ta haka ita ta haka ruwan zamzam to mu tsaye da kissar ta anan al-shahidul akbar annabi Ibrahim ya koyar da wannan mata sanin Allah da ta shiga halin kunciwa ta kira Allah ta kira Allah ya kawo mata ɗauki ko bai kawo mata ba to mu sanar da mutane su san Allah idan suka san Allah mun huta malamai suka ce karamin misali game da yadda ake bukatar mutane su san Allah shine misalin iyaye da 'ya'yansu suka bata suka wuni suna neman su ashe yara suna can sun samu zaki suna wasa da shi su ɗau hannu su saka bakin zaki su jagwalgwala zaki matar zaki ta ce ranka ya daɗe yara na wasa da kai ba za ka hana su bai yake ki basu ba su san ba ne. ba su san ba ne. sun so gama wasa za su tafi iyaye sun gaji da nema wajen la'asar sai suka ji kakkawa 'ya'yansu sai suka shego da gudu suna shigowa lungu sai suka ga 'ya'yansu suna murna amma sai suka hangi zaki sai suka zo juya da gudu sai cikin da waɗanda suka sani ya ka ce to haka duk mutumin da duk mutumin da kaga yana wasa da Allah bai san Allah bane wanda ya san Allah ya fi kowa tsoron Allah don haka mai Allah ya fi kowa tsoron Allah saboda ya fi kowa sanin Allah ga misali yanzu idan rana ta kusufi aka samu solar eclipse kullum eclipse munan kasashen mu kiɗa ake ana fitowa ana waka ana rawa ana tsalle haka ne ko ba haka ba amma manzon Allah ranar da rana ta kusufi da safe jijicewa cewa yayi sai yake za a hallaka al'umma shi ne kamar da aka hallaka adawa da samudawa da ya taho masallaci zai yi sallah ta kusufi mayafi zai ɗauko sai ɗauko riga sai da aka biyo shi yana kuka yana sallah in ya tafi zai sujuda sai ce ya Allah ka ce fa ba za ka hallaka su ba in ina cikin su ya Allah ai suna ina cikin su ya Allah ka ce in suna istighfari ba za ka hallaka su ba ya Allah ai suna istighfari wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna matakar wani mutum da a duniya zai ce astaghfirullah Allah ba zai hallaka wannan al'umma ba to amma me yasa manzon Allah ya ce. saboda ya san Allah sai da haka ya fi kowa tsoron Allah amma yanzu wasu kasashe yau in aka samu sola ko nuna eclipse sai ka ga a yau fito na fito da Allah mun tuba da dukan dan kowa la ilaha illallah rana saki bawan ki gobe ba shi karawa wai wai wata ma bawa rana ne wai mata ne jini ta kama ta don haka rana saki bawan ki gobe ba shi karawa Allah kiyaye to kaga dai rashin sanin Allah ne shi yasa don Allah duk inda muka je zamu wa'azi kauluka ne birane ne wallahi mu sanar da mutane Allah wasiyar manzon Allah kenan da yawa mu'az ya tura shi kasar yaman ya ce falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah kalmar shahada za ka fara musu wa'azi Allah madaukakin sarki yake muke yi to saboda haka waɗannan mutane sai isu isu suka yi taro suka ce to ba abin da zai kubutar da mu yanzu sai dai mu dubi kowa ya dubi aiki na kirki da ya taɓa yi saboda Allah ya roƙi Allah kun gama na ikhlasi kenan kuma haka ba musulmi ta yi kullum na sallah kullum yana azumi da ramadan kullum yana tasbihi amma wanne kai saboda Allah to ne kike Allah saboda shi sauran duk fake ne Allah ba zai karba ba tunda dama kai ne don ka bil ne ko dan a baka kujera umara ko dan a maka sadakin aure duka wannan azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya amma wanne kai saboda Allah to wanne kai saboda Allah dauki ka roki Allah in ba haka ba da sai yace illa an tad'u Allah bi a'malikum amma me yasa yake bi aiki na gari sallah ka aiki ta gari ce amma wadda ba a yi dan Allah ba to ba ta gari ba ce kala rajulun minhum to sai wani mutum daga cikin su sai ya ce to number 1 nan bari mu gina shi ne. Allahumma ya Allah kana li abwali shaykhani kabirani ina da uwaye guda biyu uwa da uba shaykhani sun tsufa kabirani kuma sun manyanta sun tsufa sun tsufa sosai wa kuntu la aghdiqu qablahuma ahlan al shine nono da kake tatsowa nono da ake tatsowa da daddare a sha shine al to fa kuntu la huma qablahuma ahlan wala malan bana shan nono bana shayar da iyali na ko dukiyata kafin iyayena in na tatso ku duba abin da yake cewa idan ya je ya tatso nono kamar yana kiwon shanu ne ko raƙuma to nonon da za a sha a gida da daddare in ya je ya tatso to ba zai fara sha ba ba zai ba matan shi ba ba zai ba ƴaƴan shi da bayan shi ba sai ya ba iyayen shi sun sha tukuna ko kun fahimta sai ce fa kuntu wa kuntu la aghdiqu qablahuma ba na shan nonon nan kafin iyaye iyayena ahlan ko in shayar da iyalaina wala malam ko kuma in ainihin shayar da dukiyata bayina fana abi talabu shajar yawman to wata rana sai neman 'ya'yan itace sai ya jani wato zai tafi ya ɗinko 'ya'yan itatuwa da daddare da kuma zai tatso nono ya kawo iyayen shi to wata rana ya tafi har dare ya bai dawo ba falam alaihima ban dawo ga iyayena ba raha naka ce raha shine dawowa da yamma gada tafiya da sassafe wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina bawan ya ce wa qad aghtadi wa tayru fi wa ma'un nada yajri ala kulli mifnadi gada shi ne tafiya da sassafe raha shi ne dawowa ya ce to salam quraish alaihi ma bazan dawo ban dawo ga iyana ba hatta na ma har sai da suka yi bacci fa halabtu lahuma rabuqahuma sai na je na tatso musu nonon su fa huma na'imai sai na same su suna bacci fa hito an uqidahuma sai na ji kyamar in tashe su wa an aghdiqa huma ahlan aw malan kuma sai na ji kyamar in shayar da iyalina. ko kuma ni in shayar da dukiyata kafin iyayena gashi na kawo amma iyayena sun yi bacci kuma na saba sai iyayena sun sha sannan ni in sha ƴaƴana da bayina to yanzu sun yi bacci sai na ga bai kamata duk da sun yi bacci in sha iyayena su sha ragowa ba ko mata na ko ƴaƴana su sha sannan iyayena su sha ragowa ba salabistu yace haka na tsaya wal qadhu ala yadi ko wannan yana hannuna an taziru istiqazahuma ina sauraron su farka hatta bara alfajr har sai da alfajir ya fito wasu biyatu ya taba inda kadami yara na kanana suna ta kuka a wajen kafata ba su za su sha suna jin yunwa na ce ba za su sha ba har sai iyayena sun tashi sun sha iyayena kuma ba su tashi ba har sai da alfajir ya fito fastai kaba iyayena suka farka fashari ba suka sha rabo kuma wannan nono nasu yanzu don allah wannan mai yayi ba biyayyar iyaye ba kawai ya fifita iyayen shi akan kowa biyayyar iyaye aiki ne wajibi to ƙarin nagarta akan biyayyar iyaye shine ka fifita iyayenka akan ka ka fifita iyayenka akan matanka ka fifita iyayenka akan ƴaƴanka ka fifita iyayenka akan dukiyarka to aiki ya zama kyakkyawa kenan ko mun fahimci wannan da kyau to yanzu wannan aikin alheri da ya sai ce Allahumma in kunta in kuntu fa'altu zalika a wajhika ya Allah in dai nayi wannan saboda neman fuskar ka ne fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahara ya Allah ka bude mana wannan dutse da muke cike mu fita jama'a wannan yayi tawassuli da Allah zuwa ga ta iyaye akan shi da kuma dukiyar shi to amfanin karatu aiki da shi an fahimci wannan da kyau yanzu ina son kowa ya ɗauki hadisi nan ya auna shi a kan shi yaya kake wajen iyayenka yaya kake auna iyayenka da matarka ya kake auna iyayenka da 'ya'yanka misali sallah ta yi ga mahaifiyarka ga matarka mahaifiyarka tana da rai mace ce matarka tana da rai mace ce mahaifiyarka sai ka siyo mata a kamfaniyar dubu daya matarka kuma ka siyo mata les dubu talatin ba haka yake faruwa ba zaka ta ce ce ai tsohuwa ce ita tsohuwa wai mai da ita tsohuwa kai ne ka mai da ita tsohuwa nonon ta ya fi na matar ka yanzu haka amma kai da kanninka da yayyanka da kuka sha kuka latse shi ya zama yadda ya zama haka ne wahalhalu da ku suka sa ta zama yadda ta zama wani dalilin ne tsohuwa ba za ta saka zanin dubu talatin ba in ta saka ba zai zauna ba ba zai zauna ba zai ce ce in na tsohuwa ce ba zan zauna jikinki ba zai zauna wani dalilin ne tsohuwa ba za a sa mata iyakon condition system a ɗakin gaba a tsohuwa ce sai a kawo tsohuwa fanka a sa mata ai tsohuwa ce ba za a sa mata kafa da ɗaki ba sai a sa mata leda naira ɗari bakwai da hamsin ka auna wannan abin ka gani to haramun ne mutum ya fifita matar shi ko kanshi ko iya ko wani akan iyayen shi shi yasa iyaye jarabawa ne in Allah ya sa iyayenka na da rai ta hanyar aljanna ta buɗe maka ya rage ko ka batta a buɗe ko kuma ka rufe ta barin ta a buɗe shine ka kyautata musu ka mutunta su in sun mutu ka kyautata wa abokansu da yan uwansu ka innanninka ka duka ka kyautata musu a lokacin su suke tsaya matsayin iyaye sai na umar ya taba faɗawa wa abbas bakan magana manzo allah ya ce kai baka san kawo ba bane yake kawo kuma matsayin uba yake don abbas yayan mahaifin annabi ne baffan annabi ne kenan to an tura umar ya karɓo zakka ya je wurin wannan wannan ya ce shi ya ba da zaka da ta bana da ta baɗi shi ne abbas ya riga ya bayar in advance bukata ta kama talakawa sai annabi ya ce ka ba mu bana da baɗi in advance ya ɗauka ya bayar wannan kuma aka je wurin shi alhajin birni ne shi kuma baya ba da zaka ya ce ba zai bayar ba to wannan kuma aka je wurin shi ashe mujahidi ne shi kuma duk dukiyar shi ma yayi sadaka da ita akan jihadi to kaga duka ukun waye zai zaka babu to amma da yake babu interpretation game da ayyukan su sai Umar ya dauka duk sun hana zakka da Umar ya kawo report sai yace an ga Allah duk masu kudin garin sun hana zakka yace wurin makaje yace wurin Abbas yace ka duba Abbas ga kudi kamar za su kashe shi hana zakka manzo Allah yace a a Abbas ai kawo na ne ka daina faɗa miki bakan magana kawo ai uba ne mahallin shahid ke yace kuma Abbas ya ba mu zakkar bana da tabadi to haka ba zai bayar ba yace sai ya yake sai Ibn Jamil yace Ibn Jamil yayi mana godiyar mayu ne mu'mina ma'anar godiyar ma uridu hayata huwa yuridu mauti yanzu nan yana talaka ya ce ai mai addu'a ya samu kuɗi aka mai addu'a kuma an ce ba da zaka ki bayarwa kaga godiyar ma yuke in ya tashi masa godiya sai cinye ka <laughs> ina fatar mun gane sannan sai wa sai Khalid Khalid bin al-Walid yace Khalid bin al-Walid kuma ya sadaukar da dukiyar shi duka dukiyar ma ya sadaukar ba wai zai yi zakka ɗaya bisa arba'in ba ko ɗaya bisa goma duka ya sadaukar ashahidul akbar jama'a wannan gaba ta hadisin nan tana nuna mana mu mutunta iyayenmu fiye da yadda za mu mutunta kowa kuma ku sani wallahi duk ɗan da yake neman albarka to neme ta hanyar iyayen shi ka haɗa kayanka za ka tafi makaranta eh to aje ka ce baba yi mini addu'a wannan addu'ar mahaifinka ta fi addu'ar da wani zai zauna ya maka saboda shi mahaifi yana da martaba akan ya haife ka addu'ar shi ko bai ja yasin ko bai ja kulhu Allah ba ko bai salati ko bai tana da karfi a kanka saboda hadisin juraij juraij bayan Allah ne ibada yake yi da ya gari ya lalace sai tafi bayan gari ya gina masallaci ba abin da yake sai sallah sai zikiri amma sai mahaifiyar shi ta zo neman shirin nan yana sallah mutanen gari sun sun yi magana koyaushe yana sallah ran nan sai wata suka zauna suka yi taro suka ce ya za a raba juraidi da ibada a masallacin shi sai wata karuwa ta ce a bar mata ita za ta yi aiki sai ta je can sai ta samu wani in ya gama kiwo sai dawo jikin masallacin juraidi ya ɗaura dabbobin shi sai kwana sai ta je ta haɗa kai da shi sai mata ciki kullum da yamma sai a ga ta wanka ta tafi wajen masallacin juraidi ce a ina za ki jirgin ta ce akwai gida a nan ne sai a sai dai masallacin gida to ba sai ku fahimta ba malaman na dama malaman banza ne ne ko kwaya ne abubuwan ya ɗaure mutane kai to nan sai ga ta da ciki kewa ya miki ciki sai ta ce ne jirai ne dama masallacin a shekarya ne eh to za a je a rusa masallacin dama ana jin haushin ustazu ana jin haushin malami nan nan kowa ya rike diga aka je jiraidu jiraidu yana sallah yake amsawa jiraidu yana sallah ya amsawa ashe mahaifiyar shi ta taba zuwa ta kira shi har sau uku yana sallah bai amsa ba sai ta ji zafi sai ta ce ya Allah ni na haife shi amma yau ya wulakanta ni ɗaya biyu uku Allah kakka ɗauki ran shi sai ka haɗa shi da karuwai sun mishi sharri kun ga sallah yake yi masallaci yake ba gidan kuma ba sai dai kuskuren da ya sallar na ce ita kuma uwar shi farilla ce ya amsa mata kun ji kuskuren da ya Sai sa sai Allah ya amsa addu'a ta akai shi to da suka mai sharrin ne shi ne suka zo suka rusa masallaci suka fito da shi suka mai duka ita mene muku suka ce wannan ɗa da wannan ta haifa waye mata ciki to nan da nan sai ya tsaya ya sai ya recall sai ya kina yace ya tuna san da uwar shi ta mishi addu'a mummuna a a kira uwar shi aka je aka kira yace to in nake kika yi addu'a na shiga wannan halin sai ki sake addu'a in fita sai ta sake cewa ya Allah ka fitar da shi daga wannan halin shikenan tashi ya sallah ya roƙi Allah sai ce ku kawo jariri dai ka jariri sai tsikari cikin jariri ya ce ya babu su man aboka waya babanka kai yaro yaro ya buɗe baki ya ce ra'il ganam mai ciwon akuya ya mai da da sai kuma gaba na shafar jikin shi ana shafar tabarruki a shi wani ne to yanzu a shahi kun wannan malami ne ibada yake uwar shi ke mishi addu'a ina kai da kake gidan club Ina haka da ka tashi ta tahowa makaranta uwarka ka tafi ka bar cikin ɓace rai dole sai ka nemi ba a wulaƙanta iyaye jama'a dole ne a mutunta iyaye ibn umar yana tafiya aka da ya sauka akan jaki ya cire rawani ya sa wani aka ce lafiya ya ce wannan baban shi abokin babana ne baban shi abokin babana ne yace kuma baban shi eh, babana ya mutu shi ne nake so in mutunta babana shi nake mutunta dan abokin babana so da haka jama'a gyara dan abokin babana to jama'a kun ji na ɗaya abin da ya addu'a ko aiki na gari قال الآخر إيه اللهم يا الله إنه كانت لي ابنة عني إنا دي إر بفني إر بفانا Kanan a habban nasu ilayya na kusan tafiye da kowa kuma so a nan ba so na kauna so na lalata yana son ya lalata da ita fiye da kowace mace yasiru ya yake wata waya, kuntu uhibbuha ina son ta ka ashaddu ma yuhibbu rijalan rijalul nisa fiye da duk wani so da namiji yake wa mace to ina mata irin wannan fa ha ala nafsiha sai na neme ta akan ta sai ta ki wato sai ne ne zina da ita sai ta ki famtana atmin sai ta ki ne hatta alammat biha sanatun min sini har sai da wata shekara daga cikin shekaru ta wahalar da ita wato sai da ta samu kanta a halin talauci na shekara ka san wata shekara sai ta zo maka a juye duk abin da zai zo zai gaba riba take zuwa to sai da ta samu irin wannan wannan shekara ta zo mata a rikice wahalhalu sun yawa yanzu ka kaddara ta zo makaranta babu kudin registration ka kaddara haka فجاء جنسي تغيرنا فأعطيتها عشرين لمئة دينار نبات الدينار تريد عشرين dinare 120 ko da duk dinare 4,000 naira ne ka buga 4,000 times 120 nawa zai ba ka 4.8 kusan 5 million naira wanda kowane dinare ɗaya yanzu a kuɗin najeriya yana kai kusan dubu biyar to ka kaddara a ce 5 million naira kuma za ka yi mamaki yanzu ma haka ake yarinyar da bai wuce a kashe naira dubu ɗari biyu a aure ta ba sai a ɗaga kwangilan miliyan goma sai a bata don a yi gina da ita bai ɗaya kawai kai kuma kana nan kana karanta alkur'ani kana neman waye ne ko maka tikiti ka tafi jami'ar islamiyya kai karatu ka rasa haka ne yanzu kun da gashi ya ɗauki dinare ɗari da ashirin ya bata akan ne ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha akan ta bari in shiga bakanin ni da kanta kawai sai bari lalata da ita fa fa'alat to saboda ta shiga halin babu sai ta yadda amma ku gane masu kyamar ƴaƴansu su zo university ina cewa kuskure ne kar kai kyamar ƴarka ta zo university sai dai ka duba ka yi tarbiyyarta idan ba kai tarbiyyar yarka ba za ka hana ta taje university za ka fita aiki ko kasuwa ko gona ko kai tafiya sai ka kira saurayi har ɗakinta a zo a yi zina da ita a gidanka saboda rashin tarbiyya abin rashin tarbiyya ne kawai mutane sun kasa gane a ah, ba university bane ba campus bane eh, eh environment da kake zaune yana da irin nashi akwai societal influence ba ma shakka akan haka amma societal influence yana haɗuwa ne da yadda kake ga misali idan ruwan sama ya sauka kan mangoro sai ta ƙara zaƙi in ya sauka kan gwaiba sai ta ƙara zaƙi in ya sauka kan maɗaci sai ya ƙara ɗaci abu ɗaya ne amma kuma kaga kowane dimension ɗin shi yake ɗauka ko kun fahimta idan ka shiga jami'a idan kai shiryayye ne ƙara shirya za ka yi idan ko dama lalatacce ne to ka zo garin ku ne yanzu ka samu rashin ne kawai ka samu license ina fatar mun gani yanzu kun wannan yarinyar yayi yayi zina da ita ta yi yau babu ta sa ta zo ko shi ta yadda ya zina da ita amma bari ku ji an yi zina ko ba a yi ba yace hatta idza qadartu alaiha har da na samu iko akan ta ta tuɗe na tuɗe wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha har da na tsuguna a tsakankanin kafafuwanta qalat sai tace ittaqillah ka ji tsoron Allah kaga har wannan lokacin ita ba ta da feelings na ɗa namiji ma yana tare da ita kuma ka auna budurwa wadda namiji bai taba saduwa da ita ba ta cika a lokacin tana bukatar namiji amma da yake Allah ya cika zuciyarta yanzu babu wannan sha'awa din social feeling din babu spiritual yayi overcoming din wancan social din inda magana ta a sanar da mutane mutane su san Allah in suka san Allah shi kenan ka sake su tafi ko ina ina fatar mun gane sai ta ce wala ta fubbal khatama illa bi haqqi kar ka bude abin da aka rike sai da haƙƙin shi farji Allah ya rike shi abin da ke buɗe farji shi ne sadaki sadakin naira ɗaya in Allah ya halatta ya sai bude farji amma miliyan ɗaya ba za ta halatta shi ba farji ya tabbata ga Allah sai ka ɗauko ki ɗin mota sai ki buɗe ki ɗin ɗakin ka a shi kuma motar ta fi ɗakin ka tsada sai ka ɗauko wannan na naira talatin ɗin kafa shi ne zai tsada haka ne ko ba haka ba haka abin da yawa duk tsadar kuɗin zina baya halatta maka mace duk arahar kuɗin aure kuma baya wulakanta mace saboda aure mukami ne inda zaka ka gane haka kowa a nan yanzu yana alfahari da uwar shi da uban saboda ta aure aka same shi amma da za a bada miliyan biyar a izina da mace a samu ɗa inda ba a ce kai dan gidan uban ya sai sun da kai sai sun kai ina jin kunya saboda bai da asali amma yana da uba amma bai da asali uba. Allah ya kiyaye saboda haka sai ta ce ka tsoron Allah yake da ta faɗi Allah fansaraftu anha sai na ɗaga ta na ba ta wuri wahiya habbun nasi ilayya dan karka ɗauka fa bai san da sai sake ce maka na fi ta fa fiye da kowa kuma ku duba jama'a wannan shi ne goal ɗin shi a rayuwar shi kawai shi yau zai yi atizin nashi amma saboda an ce ka ji tsoron Allah kuma ya san Allah bai da wannan abun ba yace shi ya rabu da ita wa taraktu dhahaba alladhi a'taytuha sai na bar mata zinaran da na bata zai yi kudin da ya bata sai bar mata Allahumma ce ya Allah yanzu wannan yayi ne ina son ku gane yanzu shi wannan ba aiki ne ba ya bar aikin banza ne saboda Allah kamar yadda wancan ya aiki na gari saboda Allah to bari ku ji wata magana da al'imamu su Suyuti ya faɗi a cikin littafin shi mai suna Jam'ul Jawami yace da mai aikin banza da mai aikin kirki suna iya haɗuwa a wurin Allah aka ce yaya sai ce mai aikin kirki ya aikata aikin kirki sai su haɗu a wurin Allah mai aikin banza kuma ya fasa yin aikin banzar sai su haɗu ai a hadisi ran nan mun ji mutumin da ya niyyar aikin kirki yayi za a rubuta mai lada mutumin da ya nufin aikin banza ya fasa za a rubuta mai lada kun ga sun haɗu ina fatar mun gane to sai yake cewa Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu zalika a wajhika idan har na yi wannan abin ne saboda neman fuskar ka ya Allah fafruj anna ma na hanci ga Allah ka yayi mana halin da muke ciki fan farajatu sakaratu sai ainihin wannan dutse sai ya dan ja da baya ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha sai dai ba za su iya fita ba kuma a na farko ina jin ba mu karanta gaba da wannan ba ko akwai haka a nan ko Eh, wato na farko ma da ya ce da dutsen ya matsa amma bai kai su fita ba na biyu ma yanzu dutse ya matsa amma bai kai su fita ba Ha, yanzu gunga na uku sai a ce towa ne you are our last hope idan addu'a ka ba ta aiki sosai ba shi ke don haka ka tsaya ka yi mai kyau wa qala salisu sai na uku yace allahumma in inni ta ujra'a ni kuma na ɗauki labaras yan kwadago ya ɗauki mutane ne su mishi aiki wa ataituhum ajrahum kuma na biya su ladan su Gaira rajulin wahidin sai dai mutum ɗaya tarakan ladina ko sai ya ban nashi ladan ya wada ba sai ya tafiye shi fasammartu ajrahu sai na rinka jiya wannan dukiya tashi wannan lada da ya bari a cikin wata riwaya ta wannan hadisi na gwada kiyasin da shinkafa ne ake biya shinkafa ce kamar mudu biyu da rabi tiya irin farin kwanan nan kamar biyu da rabi shine abin biyan ce sai rinka juya shi ya rinka kasuwanci da shi Ya ce hatta kasarar minhu al-amwal har sai da dukiya ta yawa faja a ba'a da hilin bayan dan lokaci kaɗan sai ga wannan mutum ya zo talauci ya buge shi bahaushe ya ce takara mai da tsohon bashi talauci ya dame ka je ka rasa wannan fa ya taɓa cewa bashi shi sai naira kwanaki ko eh to bari da mu tara ne tare da bashi makala sai zai ce ya abdullahi ya kai bawan allah addi ilayya ajiri ba na ladana eh, a bani ko an cinye irin yadda talaka ake gaya masu kudi a bani to tunda ba a taimake ba sai a bamu hakkin ba haka nan ba ganin talakawa kenan ko eh fa kuntu sai nake kullu ma tara min ajri duk abin da kake gani din nan duk ladan ka min al tun daga raƙuma wal bakari da shanu wal ghanami ghanam kananan dabbobi akuya kinkiya wal raqiq da bayi duk naka ne wa qala sai wannan mutum yace ya abdullah ya kai bawan Allah la tastahaji ibi karka ne ibilanci yin da yan kuɗi kaɗan za ka tara wannan dukiya ka ce ta wace fa kuntu sai nace la astahaji bika wallahi ba ibilanci nake maka ba fa akhadahu kullahu sai ya dubi wannan dukiya dukanta fastaqahu ya kora ta falam yatruk minhu shay'an bai baka komai ba Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhik idan har na yi wannan saboda fuskarka fafrij anna ma nahnu fihi ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki fanfarajat as-sakhratu sai wannan dutse ya buɗe. fakharaju sai suka fita yamshuna sai suka ci gabar tafiyarsu kun bi karshen wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi akwai darussa masu ɗimbin a ciki amma kaɗan daga abubuwan da muka cire jama'a mun tattauna matsala dangane da darajar iyaye to ga wata magana da sahabi abdullahi dan abbas yayi yace abubuwa uku a qur'ani tagwaye ne in kai ɗaya Allah bai karbi ɗayan ba sai da daya na ɗaya duk inda za ka yi wa Allah ɗa'a sai ka yi manzon Allah a wa a tai'un Allah wa a tai'un Rasula na biyu duk inda ka bauta wa Allah sai ka kyautata a iyayenka wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana na uku yace duk inda kai sallah sai ka yi zakka wa aqimu salata wa atu zakata waɗannan abubuwan kowanne guda biyu ne sai kowa ya auna ya gani duk ibadarka duk malantarka duk imaninka amma kana wulakanta iyayenka to Allah ma baya yi da kai to kun da dole ne musamman matasa a wannan zamanin su san wannan magana saboda iyayen suna yawan kuka da ƴaƴansu a yanzu wasu suna misbehaving sai a ce saboda ne dan boko ne ƙarya ne babu bokon da yake ka wulakanta iyayenka tare da cewa bature a cikin ɗabi'un shi yana da wasu abubuwa na rashin girmama iyaye amma babu lazumi dan nayi boko sai na dauki dabi'ar bature bature in tsoro uban ne tsoro sai dauke shi kai shi gidan tsofaffi shi kuma zai zo washe washe gida mai tanki ya dawo kawai ya zama shi babu wannan a musulunci bature dan shi zai yi magana uba zai yi magana kan ya ce dad i'm sorry but you are telling lies a musulunci da ba ka ce ka ƙarya kake ba duk iyawarka sai ka ce baba da dai kaza da yafi amma ka ce an sani wa sani lai baban naka a wannan boko ne jama'a mun gane mu na uku fahimta addini jama'a babu wata fahimta addini da za ta ce ka wulakanta iyayenka don akwai matasan da za a ce saboda sun fahimci addini kaza sun dauki aqida kaza sun dauki filosofi kaza shi yasa babu wata fahimta addini da take ka wulakanta iyayenka domin nassin qur'ani ne can yake cewa wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a sai ce walidai ne ihsana ta yi iyayenka sun yi faɗa da kai ta yi iyayenka sun ladanta ka ta yi sai Allah madaukakin sarki ce wasainal insana bi walidai walidayhi husna Allah yana jan kunnen mutum ya kyautata wa iyayen shi sai ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in suka jayayya da kai akan kai shirka sai Allah yake kakkai musu fa'a amma sai marma zai ce wa sahibu ma fi na ma'rufa amma baka kyautata musu a duniyar nan da baban ka zai zamba musulmi bane da ilimi sai yake kai shirka ba za ka yi ba da wannan ne za mu gane kuskuren da aka ce wai annabi ibrahim yana tallan gunki sai yana cewa zai zo sai abin da bai amfani shi ba a'a nan ibrahim bai tallan gunki ba kare gunki ne amma bai annabi ibrahim bai bi iyayen akan bautar gunki ba amma qur'ani ya bamu labarin ya gaya uban bakan magana idan zafin shi yake mun hakanta shi yake amma da ya tashi ne ce salamun alaika salamun alaika sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yace amincin Allah ya zo zuwa gare ka dan jin roƙa maka ubangiji ubangiji yana jin addu'a ta shin annabi ibrahim ya wulakanta iyayen shi da Allah ya tashi sai ba shi ƴaƴa masu biyayya wa habna lahu ishaqa wa yaquba ishaqa da yaqub ishaqa din nan dan shi ne amma me yasa aka kawo yaqub jikan shi ne tun kafin iyayenka sai Allah ya haɗa ka da ƴaƴan da sai sun wulakanta ka kuma zai ɗauki wani irin dimension na ga mutumin da ɗanshi shi yana wulakanta shi na kira na yi mishi faɗa yana rabu shi kawai rabu shi mun ta shi sai da wata rana ni garin mu sai da mahaifiyata ta kira ni ta ce ka gan shi nan dan eh, yayi mai da sauri ta ce to Allah ya kiyaye ya zama dan iska area boy tun irin na da ya zama dan tauri zai zo an mai waka yana yanka wuka a jikin shi an mai kirari garba dan tsiya dan Allah ya isa goyon jaraba a gaban uwar shi tana kuka shine yanzu Allah ya hada shi da Shi ne wata rana sai ya zo yake ce min yace shi abin da yake bata mishi rai ban da yake yin sata yace shi ya da dan ne kowane irin iskanci amma yana jin zafi da dan yake sata sai nake amma mahaifiyata da tarihin da ta gani nace gaskiya ne nace to ai ka'idar Allah sai an kiri ba ai idan ɗanka ya iya abin da kai da zaka damu ba ai ba komai an yi balancing equation ko ya ba balancing ake so ai ba sai an kiri ba shi yanzu ya ce idan ɗan duk abin da zai ba komai ya je kisan kai ya kaza ya kaza ya ce amma bai san ɗan ya yi sata to kuma tun ya zama sai ya yi sata ne yanzu zai ɓaci sai Allah ya sa ɗan ya sata don ya shi ɓaci don arama uwa sai da haka jama'a muna muku nasiha don Allah wanda ya san yayi wa mahaifiyar shi ko mahaifin shi laifi ya je ya yafe mishi idan mahaifinka ya riga ya rasu yanzu ka ji wa'azi baka makara ba in kana iya gane kabarin shi ka je ka yi addu'a ka roƙa mishi Allah ka roƙi Allah ya yafe maka ka yi mishi sadaka in Allah azurta ka kai mishi wakafi gina masallaci ko makaranta ko kai sadaka ko abin da yake wakafi ne sadaka za ta ci gaba da gudana kuma kar ka manta kullum in ka buɗe baki kai mahaifinka addu'a ba kai asara ba kullum in kai ka addu'a ba kai asara ba saboda ko da bakinka sai ka yi mai juyan bakin mai ya kamata kullum kai mai dan kai mahaifiyarka addu'a ko mahaifinka balle ko juyan yawo da za ka ba kalma ɗaya ce za ka faɗa Allah ka ji kan iyayena shi ke ya isa wa qur rabbi ma kama ya rabbayani zira mas'alar farko da hadisi ne yake dauke da ita ke ne kuma waɗanda suke samun matsala a rayuwarsu su koma su ga cewa yaya tsakaninsu da iyayensu domin idan mahaifiyarka ta yi fushi da kai to kamar Allah ya fushi da kai ne idan mahaifinka ya fushi da kai kamar Allah ya fushi da kai ne in Allah ya fushi da kai abubuwa za su yi ta rikice maka idan mahaifiyarka ko mahaifinka ya fushi da kai sai abubuwa su ta rikice maka sai ka kasa gane ya za ka kulla abu ya jaru. ya kamata mu gane wannan sannan mu gane iyaye addu'ar su tana da girma akan yaya daga lokaci zuwa lokaci ka je ka zauna gaban mahaifinka ko mahaifiyarka ka ce baba yi mini addu'a kar ka ɗauka wa babanka ba malami bane a'a baki ya fi bakin malami a ka. idan ya ce ɗana Allah ya maka albarka sai ka ce baba ƙara ɗana Allah ya maka albarka ƙara baba ba za ta yawa ba ina fatar mun gane yawwa Allah ya ce maka wannan ne farko kenan na biyu jama'a ku duba maganar da ne tarbiyya yarinyar nan ta samu shi har an kwanta za a yi zama da ita amma akwai Allah a zuciyarta spiritual feelings din ya rinjaye social feelings to yanzu mun wa ƴaƴan mu tarbiyya mutane suna cewa ba tura ƴata jami'a ba ƴata ta lalace ba tura amma tambayar ita ce shin ƴaƴan an yi musu tarbiyya in kai tarbiyya ya ka ture ta jami'a za ka yi karatu za ka kuɗi ta lafiya amma an ba kai tarbiyyar ta ba wallahi ko tana gida sai ta yi duk abin da baka tunani da ake hana su su zo jami'a ana barin su suna zama direbobin tire suna talla barnar da 'yan talla suke tana da control ne ma rashin tarbiyya ne abin Allah ya kiyaye sannan na uku jama'a haƙƙi haƙƙin wani karka sake ka mutu da haƙƙin wani a ƙarƙashin wannan akwai hadisi da ibn majah ya rawaito annabi yana cewa a aqil ujura ajrahu aqtal ujura ajrahu al aqtal aqtal ajira ajrahu qabla an yajfa araquhu ka baiwa wanda ya maka aiki lada kafin zufa ta bushe ya zama kana da kudin aikin ka standby da ya zo maka aiki sai ka ce gashi yanzu wannan yana shirye ya bayar amma mutum ɗaya ne ya tafi bai karba ba amma wannan bai ce to shi ke tun da ya tafi ai mun ci tafi dubu bai aji kudin ba ma haka don kada bali din kudin ya lalace sai ya tasbirin kuɗin istismar sai ya rinka juya kuɗin wannan na daga dalilin da ya zan a shari'ar musulunci bai halatta a aje kuɗi kawai haka ba sai a sa kuɗi sai a rinka juya su inda za su haɓaka ana samun alheri in ba haka ba kuɗi suna lalacewa in suka daɗe domin kuɗi ba takaddun ba ne value ɗin ne yanzu in kana da sule biyar irin ta da shekara talatin ka fito da ita yanzu ka gani me za ta siya yanzu shi yasa aka ce in ka ci bashi da balu za a biya a ce 1978 kana biyu ka taɓa cin bashi na naira 100 a 1978 yanzu in ka tashi biya after 27 years ba naira 100 na za ka biya ba balu naira 100 a 78 sai a ce za ka sai ne a lokacin za ka sai buhun siminti guda hudu 1978 25 naira ne buhun siminti to yanzu zai je a tambayi buhun siminti guda ɗaya nawa ne 15 to kudin guda hudu 6000 shi za ka biya a madadin wancan naira ɗari da balu ake biya Allah ya taimaka ta zama a kunji babu taubat babu tuba don kai zunubi musulunci ba addini ne da zai ce to wani kai kan ka shiga uku ka saba wa Allah ya eh, to shi kenan Allah ya kiyaye a'a musulunci manzon Allah yana so a rinka kwadaitar da mutane ka a rinka koras duk laifin da mutum ya in yazo yace na yi laifi ka ce eh ka yi laifi eh, laifin da kai ce a wallahi ne ya ce Allah ne kiyaye ce ne kai ce wallahi dai an yi fati ne ba ya dauke na shaja ka ce a uzu billahi sai ka gudu sai ake ka jawo mai laifi kusa da kai ka gyara shi an gane wannan da kuma idan muka ɗauki wannan yanzu kafin lokaci kaɗan sai kun ga jami'an nan ta canza gaba ɗaya kun ga yaran nan da ke yawo tsirara yan matan nan da duka da zagi da kyama da za a yi da su ba shi ne ba zama za a yi yi nazariya za a gyara su a da a jami'ar bayero ta kano kurakuran da muka rinƙe kenan muna kananan matasa idan suka shirya fati sai mu je mu ga mu shirya bulalu da daddare suna fati mu zane su su gudu jibi ma za su sake shiryawa don ba wa'azi aka ba wanda ya tuba jikin shi ne ya bai tsani kawai ya gudu bai tuba ba ka gani ashe rayot ba shi yake solving ba ya za ka bi in a constructive manner ka zaunar da mutum ka gamsar da zuciyar shi in ka gamsar da zuciyar shi sai ka ga kana juya sauran bangarorin jikin shi na ga wani politician kwanaki da muka yi wa'azi ya ce ya yi mamakin irin yadda jama'a suka taru sai na ce mishi ai an kasa gane wani abu ne in ka mallaki tunanin mutum a addinance to sai ka juya tunanin shi a tattali da siyasa idan ka gamsar da mutum game da musulunci sai ka ce yana da miliyan arba'in ya kawo miliyan ɗaya shi ne zaka sai ɗauka ya baya saboda ka gamsar da zuciyar shi a addinance amma haka man ka zo ka ce ya ɗauki naira miliyan ɗaya bayar of 40 miliyan naira zai ce so what in a ce a taimakon talaka kake haru ma da talaka ne Allah mai da mu haka amma in ka hada shi da Allah zuciyar shi ka gamsu da Allah in ka ce Allah ne ya ce sai ba da shi ba ko da su kalma suke lalata tunanin mutane game da addini suna cewa ana kawo addini ne don a cuci mutane kawai a zaunar da mutane lafiya talakawa masu kuɗi su ciyar da su babu taubati babu tuba qala al ulama malamai suka ce at-taubatu wajibatun min kulli dhanbi dole ne mutum ya tuba daga kowane zunubi da ma ku duba hatta zunubin da aka ce baka da laifi a kai to ka rinka kana istighfari daga cikin zunubin da baka da laifi shine zunubin da yake karfin ka yanzu kana cikin society ko environment irin na jami'a din nan in ka ga wancan tsirara ka kau da kai kana sa kanka nan sai ka sake ganin wadda ka fita kana kau da to sai ka sunku da kanka ya za ka yi in ka ce to za ka yi ta sunku da kanka haka wani malamin mu Aliyu Zaharani ya zo Najeriya haka yake ta sunku da kanka to shi kenan sai aka tafi iyafar sai aka saka shi a jirgi kuma sai zama masu aikin iyafar duk da bunki suke sun ce na lillahi wa ya za ka yi to yanzu kaga wannan laifi ne da ya fi karfin ka ko amma duk da haka ka rinka istighfari ka rinka istighfari kaga sai to Allah ya ga larura ce a ka rinka istighfari ka rinka istighfari fa in kanat al ma'asiyatu bayna al abdi wa bayna Allah ta'ala idan laifi ne ran tsakanin bawa da Allah la ta ta'allaqu bi haqqi adamiyyin babu haƙƙin dan adam a cikin falaha falafatu shuruɗin to akwai sharuɗa guda uku laifi ne kamar shan kamar caca to waɗannan irin dukan, to ba su da alaƙa da wani dan adam to sharuɗa ne guda uku amma suna da alaƙa da dan adam ba misali zina duk inda kai zina tana da alaka da wani ko ba mata aure ba ce in ba mata aure ba ce yar wani ce wannan da kai yi da yashi shi ka ci haƙƙin shi yana binta wannan haƙƙin don haka tana da alaka da haƙƙin ba amma shan giya shi don kace kai kaɗai kan kai wa Allah laifi ta ci haka to haƙƙoƙi guda uku sharuɗa guda uku ahaduha ɗaya daga ciki na farko an yi ƙuri a anil ma'asiya mutum ya daina laifin sharaɗin farko game da laifin. ka daina laifin tukuna kar ka yi tuban muzuru ga za a baki kuma kana astaghfirullah tuban muzuru kenan ka ce to yanzu dai gaskiya na ji wa'azi dai fatin nan bazan kuma ba amma gaskiya akwai wani special invitation in Allah ya so daga wannan kan baka tuno muke nan da uwa sai ka daina laifin a wannan lokacin nan take wasani na biyu an yandama an fi ilha sannan mutum ne damar laifin da ya a baya kada ga wasu suna ya ce <laughs> ya yi man kaza mu lokacin mu ai mu mun haka ba mu mun haka to baka tuba ba kenan har domin abin da ake so in ka tuno laifin ma a ga jikinka yayi sanyi na Umar wata ran adayin shi kawai ya zauna sai ga yana hawaye aka ce ranka daɗe lafiya ya ce wallahi na tuna na taɓa kashe yata a jahiliya yace to duk sanda na tuna Allah ya ce wa izal ma'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ranar kiyama za a tambayi ɗaya da aka kashe ta a ce ke Mai cikin uban ke kashe ki yanzu ba uban ake tambaya ba tukuna wannan a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro kai aka kashe amma kuma kai ake challenging tukuna to shi yanda yake zan kai yaya kenan yace to na tuna shi ne sai kuka hawa yana zuwa aka ce ya kai yace talauci ne ya dame ni ba ta ta zama budewa ba ni da kuɗin kayan ɗaki shine ce a shirya ta ina da dangi a ƙauye na je na haƙa rijiya a bayan gari muna cikin tafiya yace sai na tura ta ciki sai na rinka tura ƙasa tana wayyo Allah wayyo Allah sai da na danna ƙasa na tabbata ta mutu sannan na juya to so ake duk sanda ka tuna ka taɓa zina ka taɓa shan giya ka taɓa yin wani laifi da ka tuna sai kai nadama sai kai istighfari shar'i na biyu kenan wasani Salisu na uku an yi azima ala ko Allah ya'uda ilaiha abadan an yi azima yayi niyya Allah ya uba ilaiha abadan cewa har abada ba zai sake koma laifin ba sai ka yi shar'i ba za ka sake koma laifin ba fa in futi da ahadu salasati idan aka rasa ɗaya daga cikin sharuɗa uku din nan lam tasihha tawbatu hutuban shi bai yi ba bai inganta ba sai ka cika waɗannan sharuɗa sai malam ya ce wa in kanat al ma'asiyatu idan kuwa laifin ya kasance ta ta'allaqu bi adamiyyin yana da alaka da dan adam fa shurutuha fala arba'atun to sharuɗa guda hudu ne hazihi salasa za a kawo waɗannan guda uku in dan adam mai kaiwa sannan na hudu wa an yabra min sahibiha ya barranta daga wurin mai laifin ya nemi mai laifin ya yafe mishi fa in kanat malan idan dukiya ce aw nahawahu ko makamancin haka raddahu ilayhi sai ya mayar mishi ku ji jama'a idan dukiya wani ne kaci sai ka mayar mishi da dukiya wasu suna cewa in na tashi mayarwa asiri na zai tono gaskiya ne amma wanda tonon asirin ka fi tsoro na nan duniya ko na lahira wani a kaduna yau kamar shekaru bakwai da suka wuce ne ko takwas ya dawo da wasu kuɗi waɗanda ya sata sai dai ya yi dabara ya ɓoye identity shi ya ce yana zaune ne da almuru ranar juma'a sai kama tashar talabijin sai ga wani malami yana wa'azi ya saci kuɗin nan ya ɓoye su a account yace sai sake ɗirar sai mayar da su amma sai ɓoye identity shi ba a gane kowa ba bai bayyana kanshi gwamnatin jihar kaduna ta ta ya dawo da dukiyar nan ya bayyana ya bayyana sunan shi a zo a honorin nashi ya bakin shi ya shiru tun da dai Allah ya rufa mai asiri a tafi haka magana ono ai ka samu ono tun da Allah ya taimake ka dawo. ka zama honorable ina fatan mun gane to Imam Bukhari sai ya faɗi wata ka'ida kuma anan ya ce idan ka satar wa mutane kuɗi a matsayinka na ma'aikacin gwamnati idan ka zo roƙar siyasa maka sai ka faɗi amount saboda ta yi talakawa ne in ka ce ku ne sai su ɗauka dubu biyu ne saboda talauci ya bugi ƙwaƙwalo su dubu biyu suna ganin kuɗi ne masu yawa ashe miliyan biyu ne za ka ce ka faɗa don su san volume su san capacity da menene na dukiyar su da za su iya yafewa ko kuwa idan ka ce ku yafe ni ku yafe ni zai ce a ba ku nan ka zaɓi Allah ya fi mu gaba da amma ka ce wallahi lokacin da ne ce a man ɗin nan miliyan bakwai ɗin nan da aka yi a firizin hanyar nan sun ɗauke ce a turan ka daɗe ko dai mu yafe ka da ko da miliyan biyu ne kada ashe ka ga akwai muhimmancin faɗin adadin kuɗin Imam Bukhari ya faɗi wani wa in kanat hadda kafshin in kuma haddi ne na kafa fa yanzu kun ga wani abu yanzu kan ga yarinya da mini ko mini jeans wannan bai baka damar ka ce mata mazinaciya ba kuma wannan bai baka damar ka kira ta da sunan da zai zama yana da ma'ana ta mazinaciya ba kamar da hausan ka ce yar iska shegiya fitsararriya duk waɗannan kalbomi ma'anarsu suna bayuwa zuwa ga ƙazashi to don ka ganta da mini suke sun yi sai ka ja bakin ka kai shi ba dole kai magana ba to idan haddi ne na kazafi fa wa na'awahu da makamancin shi makkana go ba sai ka bashi dama akan ya rama wane ina ta maka kaza shi? saboda haka dokan musulunci za a yi min bulala a tamanin don haka majorin alƙalin musulunci a min sun ce ana ya maka shi ke shi ne makkana ba ka ba da dama akan shi au talaba afwahu ko kuma ya nemi yafewar shi wane ya ka yafe mini wa in kana ribatan idan kuma ya zama gulma ce fa istahallahu min ha sai ka nemi halatta maka ya wuce sai kai gulma shi to sai ka nemo shi wani nan nan da ka wuce na yi gulma ka don Allah ka yafe mu shi ka nemi halatta maka kadara ke duk wannan ana so ka san zubi sharri ne jama'a amma kai yanzu kana da ka kira mutum ka ce na yi za ka yafe mu yana da wuya ya fi sauki fiye daga lahira kuma saboda na lahira za a ɗaga ka ne ala ru'usul khala'iq an tona maka asiri wani dan wani sannan a ce kama to mu san wannan to akwai wata matsala da girma wata rana muna karatun irin wannan wuri a riyadu salihin da sai wani ya ce yanzu mutumin da ya zina da matar wani in ya je ce ya ce mishi wannan ba zai haifar da fitina ba nace zai haifar nace to amma shiru kuma ba zai haifar da fitinar lahira ba so abin za ka rinka kana kwamfiyarin fitinar duniya da ta lahira ka je ka ce ya ce maka kayi zina da matar shi na ɗaya fitinar ita ce ko da ya yace maka ba zai sake yadda da matar da ku to yanzu ya yake nan dole ka je zai ka nemi ya yace maka in kuma kai shi ne haka mutu ko ya mutu to an shiga rikici dai in ya mutu to ka shiga matsala in ka mutu ka shiga matsala in ɗayan ku da ya mutu matsala ta faru domin ne ba inda za ku sake haduwa sai gaban Allah gaban Allah kuma ba a yafewa ko babanka ba zai ce ya yafe maka ba a kiyama a nan nan ne babanka zai ganka da lada ne yawa ya ce wa da kai ɗani na gari ka ibi dubu guda mana ka ɗan haɗa min na ce baba ai ina sai ka kwashe da gudu Ya mai sirrin mar'u min kai wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa Bani, da kullum mar'in min dunya sha'adar yasha ta zama a kunci ويجب أن يتوب من جميع الذنوب واجب أن يتوب يتوب من دكة الذنوبي فإن تاب من بعدها أمتي هنا ينزل ذنوبي ديوة سيتوب دكة وصل ذنوبي فحتى يبتو توبا شيئا هنا شيئا هنا زنا سيتوب دكة زنا أما هنا تيجا بدا شيئا يتوبا دكة مدى زنا أنا جنا كما يتوبا دكة مدى شيئا بلا أتجونا فيها بردك ذنوبي عند أهل الحق وتتوبا شيئا إن دانت أولو ما لم يمع صبي نغسكيا من ذلك الظن دكة وصل ذنوبي ديوة wa baki alaihi baqi sauran laifukan kuma ana nan ana bin shi wa qad tabahara dalail alkitab wa sunnah dalilai na alqur'ani da sunna sun bayyana wa ijma'ul umma da kuma haduwar al'umma addinin musulunci ala ne ba akan cewa tuba wajibi ne jama'a kowa ya yarda cewa tuba wajibi ne to ina dalilan قال الله تعالى الله بدأ سركيتي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ya ku ne ku tuba ga Allah baki ɗayan ku ku tuba zuwa ga ku tuba zuwa ga Allah ba dan komai ba sai dan ku ci nasara la'alla anan ba mai yiwa ba duk inda la'alla ta zo a Qur'ani ko asa to ya ne domin Allah bai da mai yiwa mu ma muna cewa mai yiwa ne saboda ba mu ke da kanmu ba ta ce mai yiwa in zo gobe saboda Allah zai iya canza tsari amma Allah in ya ce la'alla to ka zo kai sai ka fassara ta da tabbas to ma'ana ku tuba zuwa ga Allah ya koma mu'mini lalle in kuka tuba to za ku ci nasara duk wanda ya tuba zai samu aljanna suratul nur aya ta 31 wa qala ta'ala Allah yake istaghfiru rabbakum ku tuba zuwa ga ku summa wato ku yi gafara ku summa tubu ilaihi sannan ku tuba ku koma ga shi suratul hud aya ta 3 wa qala ta'ala Allah yake ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah ya koma mu'mini ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba irin na fitar magana magana in ta fita ana iya rikirgin nata ta koma bakin za a iya restorin yanzu maganganun da ne zan zan iya restorin nata su koma cikin ba dama to haka in ka tuba so ake ka tuba daga zunubi har abada shi ma ba zai yi ka koma ba shi ne tauba nasuha sai ba haushe ce tuban fitar magana ko tuban zarar bunu ko tuba na zare gashi daga cikin kullu ka zare gashi daga cikin kullu ba za a iya koma da shi ba in ka zaro ba baya yi a mai da shi yadda yake in ka fitar da magana ba iya koma da ita to haka ake so in ka fita daga zunubi kar ka koma har abada suratul tahrim aya ta takwas jama'a kun ji nasoshin qur'ani wanda malam ya kawo waɗanda ke tabbatar da tuba wajibi hadisi ku sai malam yace wa an abi hurairata qala radiyallahu anhu daga abu huraira قال أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم دون الله صلى الله عليه وسلم أنا تيوا والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه yake na rantse da Allah ni ina roƙon gafara ta Allah wa atubu ilaihi kuma ina tuba zuwa ga Allah fil yawmi a daya aksar min 70 marra fiye da Allah da kanshi yana istighfari yana tuba fiye da so saba'in a wuri ɗaya yau guda nawa kai dan uwana za ka iya tuna ka ce astaghfirullah wa atubu ilaihi sau bakwai ya shi fiye da sau saba'in manzo Allah yana yi aure wanda manzo Allah is clean tsarkakakke ne ba shi da zunubi ko kwada inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara zunuban shi gaba ɗaya in ma yana da su Allah ya ce mai in ma zai yi a gaba Allah ya ce mai tun kafin ne in advance to balle ne jama'a yanzu Allah yake kullukum khata'una wa khairul khatta'ina tawwabun dukkan ku masu laifi ne amma waɗanda suka fi alheri su ne waɗanda suke tuba sai mu rinka istighfari da jama'a rawahu al-bukhari bukhari wa rawahu wa an al aghri ibn yasar al-muzanni al-muzanni radiyallahu anhu qala yake al aghri ibn yasar Allah ya kara mishi yarda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yake ya ayyuhan nasu tubu ila ya ku mutane nan mutane mu'mina yake mishi ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiru ku roki Allah ya gafarta muku fa inni domin ni da nake bani da laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atubu fil yawmi ina tuba a yini guda ni a tamarra so ɗari can da aka ce akfar min saba'ina to gaya din gashi ɗari a yana tuba so ɗari manzon Allah sallallahu alaihi wannan tuban in ka hada da sauran zikirori da manzon Allah yake za ga suna da yawa nan ya ce yana tuba so ɗari sannan a cikin hadisin bukhari da muslim daga abu huraira annabi ya sunnanta dukkan wayewar gari idan da za ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari za a rubuta maka nada ka maka yanta bayi 'ya'yan annabi isma'il za a yace maka zunubai za ka ɗaukaka darajojinka sannan annabi ya sunanta salati kafa ɗai to in ka tattara waɗannan sai ka ga kullum kana da wasu ayyuka da baka yi kenan dan haka malaman da an suka tashi rubuta littafai akan zikirori sai ka ji suna samu amalin lahu wal laila ayyukan da ake yi da rana da daddare saboda akwai na rana akwai na dare amma yanzu wani aiki ne mai yawa amma daga cikin ayyukan da suka yi mai yawa babu zikiri babu karatun alkur'ani amma aiki mai yawa kamar agogo 24 hours yana kan aiki amma kuma daga cikin ayyukan babu ayyukan da Allah ya halicce shi saboda su to irin wannan ne in ya kwanta ya mutu sai ji mala'iku suna ce mishi kalla lamma ya kadu ma amara gashi ya rasu bai gama abubuwan da aka ce mishi ba ya je ya cike lokacin shi da abubuwan da ba su aka ce yayi ba bahaushe yake kowa ya daka rawar wani zai da rasa turmin daka tashi dole ne ka tsaya ka dubin me yasa Allah ya halice ka wata hikima ta sa Allah ya halice ka yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ibada an halice ka dan ka bauta sai yace ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu dan halice ku dan ina son su azurta ni da kai ta ciyar da ni sai ka auna ka gani haka zaka zauna baka da wani lokaci wanda zaka ware wanda zaka rinka ganawa da Allah ubangijinka kana addu'a kana roƙon shi to kai tunanin wannan shi ya constitute maka problem da kake ciki domin baka da wani lokaci da kake zama kana tuba kana komawa ga Allah saboda Allah ya saurare ka ya share maka hawaye me zai hana ba za ka shiga cikin rikici ba yanzu kowannen mai tsaya ya tunani kwanan ka na rabanka da ka karanta alqur'ani kwanan ka rabanka da ka sanya kasar na alqur'ani ka saurara amma yau cd nawa ka jini selections gayu zai haɗa kiɗa gaba ɗaya zama ko numfashin shi baya so ya ji kiɗa yake so kawai ya ji yayi balance a ɗaki dole shaidanu su zo su taya shi zama a ɗaki zan kira sallah ba zai ji ba balle zai duk kuma tunanin shaidanci shi zai karatun Alƙur'ani fa ba wanka da shi rayuwarka ba za ta ce ba ɗan uwana wallahi dole a tuba a koma zuwa ga Allah kuma ya zama tuban nan ba da baki ba kawai tun daga zuci har baki sannan abin ya zama ya bayyana a gaɓoɓinka amma in ba a samu tuba ya kewaye waɗannan wurare guda uku ba tuba ne a baki kawai zuciya tana nan a lalace gobe za a koma laifin tuban nan na su yadda har ya fito jika ba so ake idan tuba ya tuba jama'a sai a ga jiki ya nasu kamar yadda soso idan ya tsotsi mai in ya cika shi sai a ga yana fitowa a jikin shi haka ake so kowa ya tuba jama'a kuma kamar yadda na gaya mana jama'a babu wani wanda zai ce shi tsarkakakke ne gaba daya baya laifi baya kuskure ma'ana sai mu bi yadda annabi ya ke kenan mu tuba gaba daya kamar yadda Allah ya ce tubu ila Allah jami'an gaba daya ai mu'mine ne yawa ba a mu mu'mine na da laifi amma tsari in dai kai bawa ne kai mu laifi to shi kowa ya tsaya ya tunani tsakanin shi da Allah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mutanen da Allah ya fi jin haushin su su ne masu bayyana laifi aka ce me ma'ana masu bayyana laifi ya ce mutum ne zai bi dare ya yi laifi Allah ya kwana cikin rufa mishi asiri amma sai waye gari shi kuma yana faɗi ai jiya kaza muka yi a jiya ba ku ji a amma ne ai Allah ya rufa maka asiri da sai ka waye gari kanu qalilan min al-layl ma yahja'un wa bil ashari hum yastabshirun kai laifin nan da daddare ka je kai ta salla kai ta tuba in asuba ta kusa kuma sai ka tashi kana ta istighfari to amma ka kwana laifi asuba ta kusa bacci ya buge ka karfe tara ka tashi da gudu ka ta lacca daga jiran wando sallah asuba ba ba kai ba kuma ce rayuwa za ta yi albarka ba za ta yi albarka ba jama'a rayuwa ba za ta yi albarka ba Allah ya kiyaye rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan shine wurin da za a tsaya saboda za mu amsa tambayoyi insha Allah ta'ala Allah ɗaukakin sarki ya taimake Allah ya sa albarka abin da muka karanta na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wannan abin ba a kunne na'am to akwai tambayoyi da gaskiya sun yi hamsin. da mutum ya zaya a karanta abin da ya samu akwai masu yi bukata ajiya kuma suna nuna mana ya kira su ajiya insha Allah mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum malam tambaya na shine ina so ka kara yin bayani akan tawassali eh. shin ana iya yi da wani bawa ko sai da aiki na gari wato abin da ake nufi da tawassulin jama'a shine neman kusanci tawassul shine neman kusanci ku jin da qur'ani yake ya ayyuhal ladina amanu ko ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila ya ku ne ku ji tsoron Allah ku nemi kusanci zuwa ga Allah al-imam ibnu kathir yace ma'anar neman kusanci zuwa ga Allah yake neman kusanci zuwa ga Allah da ayyuka na gari ku karanta tafsirin ibnu kathir na daya kenan na biyu har waye neman tawassuli ma'ana neman kusanci a larabci ma ma'anarsa kenan mawaƙi yake cewa ai buntaya inna rijala ilai lahum ilaiki wasilatu yana cewa shi yake ya ke ɗata na ga maza suna son kusantowa zuwa gare ki fata khabbadi sai ki rinka sa lalle kina kunshi wata kahali ki rinka sa to gare ma'anar tawassul shine neman kusanci to da ne ake neman kusanci zuwa ga Allah binciken malamai ya nuna ana neman kusanci zuwa ga Allah ta ɗayan hanyoyin nan guda uku hanyar farko addu'a hanya ta biyu aiki na gari hanya ta uku barin munanan ayyuka addu'a addu'a kai kanka ko addu'ar wani bawa na gari za ka iya wa kanka addu'a ka roƙi Allah maɗaukacin sarki ya mai da kai na kusa da shi ina fatar an gane sannan za ka iya neman wani salihin bawan Allah ya maka addu'a don ya kusanta ka zuwa ga Allah to wannan addu'a za ka iya da karatun alkur'ani za ka iya da sunayen Allah ko wani abu makamancin haka ka ce ya Allah ina roƙonka don girman alkur'ani Allah ka bani kaza ko kuma ala gafata malam yi mini addu'a sai malami ya maka addu'a sai ka ɗaga hannu ya Allah ka karɓi addu'ar da malam ya mini duk wannan shari'a ta yarda da haka hanyoyi ne na addu'a akwai addu'a da aiki na gari shine muka ji a wannan hadisi mun yi magana biyayyar iyayen sai ka je ka sayo shinkafa kwano guda a dafa da miya sai ka tara talakawa sai su ci suna Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri sai ka ce amin sai ka daga hannu sai ka ce ya Allah wannan abinci da mun sadaka zuwa ga talakawan nan ina tawassuli zuwa gare ka da wannan ya Allah ka kai ladan zuwa ga iyayena ni kuma ka biya min bukata ga yanzu su kai musu sadaka sai kai kuma kai tawassuli da Allah da wannan aikin Allah ya biya maka taka bukata wannan daidai ne daga cikin tawassuli da rajul salih za ka iya samun wani bawan Allah na gari ya wuce maka gaba kamar yadda sahabbai suka ce sun kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan babu ruwa suna sawa manzon Allah ya musu addu'a amma yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai Umar yake don haka ga Abbas ya wuce gaba ya Allah ka karbi addu'ar da zai mana wannan ba tawassuli ne da zat ba tawassuli ne da du'a rajulin salih addu'a Abbas ya yi musu sai suka roki Allah ya karɓi musu wannan addu'a amma tawassuli bi zat ya Allah saboda darajar wani wannan bai tabbata a cikin hadisi sahihi ba sai akwai hadisai da bai tabbata ba cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim da annabi ya ce ku roki Allah ya baku don daraja ta saboda daraja ta mai girma ce a wurin Allah babu shakka manzo Allah yana da daraja daraja shi ma ta fi ta kowa amma dai wannan hadisi bai tabbata ba hadisi ne batilul la asla don haka tawassuli da jahi wani a sai dai tawassuli da addu'a shi Allah ya fata malami ne addu'a sai ya maka addu'a sai ka ce Allah ka karɓi addu'a da yi wannan ya zo turmi ya ta hadisi wani makamu ya zo ya ce ya mai Allah ka roƙi Allah ya warkar da ni yanzu Allah yake kai alwala yayi alwala yi sallah raka a biyu sai Allah ya ce ya Allah ka buɗe mai idan shi sai ce to ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ya karɓi addu'ar da ne maka sai ce ya Allah ka karɓi addu'ar da manzon Allah ya nuna nan da nan sai idan shi ya buɗe. to wannan majal ne wanda yake buƙatar tattaunawa mai dogon bayani sai dai zan yi rifarin naku ga website waɗanda suke son resources akan matsalar tawassul din nan akwai cikakken document akan tawassuli takin din shi ma kenan akan www.albani.co.uk za ga series na abubuwan za ga tawassul ina nan document mai cikakke da turanci insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ta yi assalamu alaikum wa alaikum na'am manzon Allah an yi mishi haka amma bayan haka ba a samu sahabbai su ne wa junansu haka ba amma game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da ijma'i ba wai ma asar ba hatta fitsari manzon Allah ya fitsari ya aje a koko ya kira baiwar Aisha Barira ya ce ke ki je karkashin gadon akwai fitsari ki je ki zuba da baiwa ta shiga kawai sai ta durƙusa ta shanya cewa ina fitsarin take a tashi ne sai ki je wuta ba za ta ci ki wannan ka aiko da guda ne sai ta ce Salamu alaikum. Allah ya taimaka. da na gaba ya ce malam shin gaskiya ne wai duk wanda ya tuɗe a gaban matan da ba tashi ba wai ba su da tsakanin su da Allah malam gaskiya ne. ban gane tambayar wata wanda ya tuke a gaban da matan matan da ba tashi sai ba su da su tsakanin da Allah shi ko su da ba su haka ina ma'anan ba su da su inda tambayar yana kusa maganar sirri dai ka suna zuwa maganar sirri ai dama duk mutum ba shi da wani sirri tsakanin gida Allah don wannan riga da muka samu mutane muka sa a yan uwan Allah kan yana ne yana kallon ka yadda ya san ko kuwa yawa to amma ma'anar da yace wannan ban gane tambayar Salamu alaikum wannan yake akan isa da ma iyaye na wanda uwarsa ba musulma ba ce Salamu alaikum zai tafi tallan alala zai tafi a da hutu tuki an tafi abin da hutun kirkuma da kuke zai je maka tallan alala sai baka da bala da mahaifiyarka ya baka assalamu alaikum wannan yana tambaya na kan cewa malam tambaya ta mai ita ce game da bayanin da kai na ta da mahaifiyar shi da ya bata mata rai sai ya haifi ɗan da ya wulaƙanta tashi to shi wannan ɗan shi ma zai haifi ɗan da zai wulaƙanta tashi kenan sai an samu wanda ya blokin abin ya tuba kuma ya gyara ba haka ba haka abin yake tafiya barna ce wadda take tafiya haka take cenin kanta wannan kan wannan Allah ya kiyaye salamu alaikum eh tambaya na gaba yana magana akan ina son ƙarin bayani akan wakati da ake yi wa wakati wato sadaka ce da bambanci wakati da sadaka akwai wakati kamanin sadaka wadda ita za ta daɗe ana amfani da ita yanzu ka dafa tuwo ka bayar kace sadaka ga mahaifiyarka ko mahaifinka da yawa sadakar za ta je musu amma iyakar ladan in za a rubuta shi kenan one and for amma in ka gina bohol duk sanda aka ɗibi ruwa aka sha ko aka yi ibada sai an samu lada sai ladan ya je gare shi shine bambanci lokaci tana daga cikin ibada mai girma da mutane suke wa kansu ko suke wa su sai dai a nan Najeriya na ga ba a damuwa da wakafi mutane bai damu da wakafi ba amma kasashe irin Egypt kasashe irin Saudiya har ministry suke da su za ga wuzaratul awqaf sai ka gina masallaci sai ka ce wannan masallacin na yi wa babana sadaka sai ka je ka kai takaddun masallacin ga ministry na wakashi ko ka mutu ko mahaifinka ya mutu wannan hukuma za ta ci gaba da gudanar da shi ladin yana zuwa ga mahaifin Salamu alaikum. Ana wannan yana magana ne a kan cewa shi ne yake bin liman sai liman ba ya kama shi. To zai jira sai liman ya yi ba'adi ne kuma ana bin shi raka da zai jira sai liman ya yi ba'adi ne kafin ya tashi ya yi mashi ya kare tsayin ko kuma. Yadda ruwan sun yi shi ne idan kar liman ba'adi ta kama shi. kai kuma kana da sallah baka gama ba liman ya zai ba'adin shi kai kuma ka je ka cika sallaka in ka cika sallaka sannan sai kai ba'adin amma idan kabli ke ta kama liman to sadda liman ya tafi zai kabli kai ma duk da akwai sauran sallah sai ka je kai kabli sannan in liman ya sallama kai sai ka tashi sai ka ainihin ciko cikon naka sai ka ake sallan shi ne ka'ida na mai tambaya na gaba na cewa malam tambaya na nan ita ce ka ce duk abin da mutum ya sai ya samu sakamako fiye da haka idan mummuna ne to malam idan mutum ya yi zina da yar wani sai ya tuba to malam nan gaba dole sai wani ya yi zina da yar shi ai shi ne muke magana ba mun yi magana tuba ne yake blocking wannan insular ba ko tuba ne yake toshe abin shi yasa ai kaga sai aka biyo baya da babin tuba dan wai ka tuba kaga shi kenan sai abin ya tsaya daga nan in ba haka ba kan to haka zai kuma za ka ga abin ai aikace yana faruwa shi yana ganin mutanen da suke shashanci shi da su ma ana samun cikin self ana samun waɗanda sun shashi Allah ya ji wannan tambayan da eh. ya ce bai yi karanta malam mun samu matsala ne game da zarafin istihara a masallacin kabir kuma wanda har ya kai ke jawo rigima kuma saboda haka muna so malami mana jawabi a ta haka to wannan tambayar an yi ta tashi da kasa ba don haka mun ce a saurara matsalolin na har a zo su jinsatul isra da ya tabbata a cikin sunna annabi ya yi ta kuma ba ya yi ta ne don ya tsofa ba mun fahimci haka ne daga kasancewar sahabban da suka rawaito duk matasa ne an samu sahabbai goma sha hudu ko rawaito jinsatul isra daga cikin su akwai sayyidina ali wanda yake matashi ne akwai abdullahi dan abbas wanda yake matashi ne akwai abu da wanda yake matashi ne akwai abu sa'id wanda duk matasa ne abu bayra duk matasa mutane hudu suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sati a kuma su ma suna yi suna ce musu hajiya sai dai rashin yin ta baya bata sallah kullum tambayar mutane shine idan limami na yayi ni ban yi ba yaya sallah ta na riga shi tashi kenan a'a abin da ake nufi da tashi shine tashi daga sujuda tsakanin kai da liman waye riga wani tashi idan kai ka riga liman tashi daga sujuda to wannan kan kai laifi amma in sai da liman ya taso sujuda ya zo ya zauna kai kuma da ka tashi sai kaga ba za ka yi ba sai ka miƙe babu komai akan haka idan kuwa ya zama da ka taso da liman ya taso shi bai yi ba sai kai kuma ka taso sai kai babu komai akan haka insha Allah na yi muku alƙawarin in Allah ya zan producing muku document akan haka daga cikin series na fatawa islamiyya wanda muke fitarwa daga ofis ɗinmu insha Allah ta'ala ina fatan nan da mako mai zuwa za mu fitar da shi insha Allah Allah ya taimaka an yi sun aka sai kowa ya samu document din da reference da turanci insha Allah Allah ya taimaka assalamu alaikum wa alaikum salam an lokaci ya abin wannan yake malam tambaya ta ita ce shi idan mutum ma'aikacin gwamnati ne hmm. sai yi fata hmm. to shin a nan hukuncin ka fata za a yi masa ko kuma na cin amana ko bisa a'a ma'aikacin gwamnati ai sakin dukiya da aka ɗauka aka ba shi amana ba sata ba sata ba ta zuwa a cikin aminci sai dai kamar da bahaushe ke cewa zambo cikin aminci ne za a mai hukuncin cin amana ne shi kuma hukuncin cin amana wannan alƙali ne yake ba shi da wani takamaiman hukunci sai an zaunar da alƙalai su gan me ya dace akan wani bulala ya kamata a yi mishi ɗauri ya kamata a yi mishi yaya za a amma fa bayan ya biya kuɗin ba wani gudun na Najeriya a ce ya raba da ya kawo rabi a dole zai biya kuɗin duka sannan kuma a yi mishi hukunci Allah ya taimaka lokaci ya